بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا يمتينا أصبر يمتين قوم شاء نعم شاء أيوه هكذا للكاتب ga watan uku hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah mun haɗu cikin masjid nuril islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na ar-risala ta ibn abi zai al rahimahullah muna cikin babi na biyu bab ma ya min domin wal babin da yake nuna mana abubuwan da suke wajabta sake alwala da kuma yin wanka wanda idan sun faru wajibi ne mutum ya yi alwala yanzu matsayinsa na mara alwala ne idan sun kuma wa'ancan sun faru yanzu matsayinsa na wanda ake neman sayayi wanka ne waɗannan su ne abin da babin yake karantarwa mun tsaya inda malam yace ce waya jibu tuhuru mimma zakarna min khurujil ma'i dafiqi li lazzatin fi naumin aw yaqazatin min rajulin aw imra'atin malam yace wajibi ne a yin wanka a tsoro a nan tsarki na jiki duka wanda mutum zai game jikinsa da ruwa zakar na min kurujil ma'i idan ruwa mai tunkuɗa juna ya fita shine ake ce masa mani wanda yake fita lilazzatin don jin daɗi banda wanda wahala ta sa ya fita wannan baya ciki idan da mutum zai sha wuya har mani ya fito masa wannan bai gwamu da jin daɗi ba wanda dai yake haɗe da jin daɗi shi ake magana shi yasa sukan ce lilazzatin fi naumin au yaqazatin wannan mani ya fita lokacin mutum yana cikin bacci ne ko kuma a'a yana falke mani yakan fitowa mutum namiji yakan fitowa mace a lokacin da suke cikin bacci kuma su ji daɗin fitar wannan maniyin ko dai su manta jin daɗin ko kuma har su falka suna fine da jin daɗin shi ya sa aka ce idan mutum ya farka sai ya ga maniyi a jikinsa bai tuna sanda ya fita ba kaga ya manta da jin wannan daɗin to wajibi ne ya yi wanka to amma idan da da ya mafarkin kuma maniyin bai fita ba da ya falka sai bai ga maniyi ba yanzu ba wajibi ne ya yi wanka ba to wannan maniyi ya fita fi naunin cikin bacci au ya kazafin ko a falke min rajulin ya fita daga jikin namiji ne hawin imra'atin ko kuma ya fita daga jikin mace duka hukuncin su ɗaya ne menene hukuncin su wanka awin qita'u damil haibati ko kuma yankewar jinin haiba idan jinin haiba ya yanke wa ya mace wajibi ne ta yi wanka na dukkan jiki awil istihawati ko kuma jinin istihaba in ya yanke wasu malamai suka ce wajibi ne a yi wanka awin nifasi ko jinin aihuwa shine jinin biki ittafaqa mazahibul arba'a waɗannan mazhabobi guda hudu duk sun yi ittifaki akan cewa lalle fitar maniyi yana wajabta wanka yankewar jinin haihuwa yana wajabta wanka yankewar jinin haihuwa yana wajabta wanka wannan duk an yi ittifaki jinin istihaba shine wanda ba a ittifaki akan wankansa ba an gane wannan aw muhibul hashfati ko kuma uyan hashfa fil farji a cikin farji hashfa sukan ce masa kamra wato kan azzakari daidai iya inda aka yi kaciya idan har ya ɓuya cikin farjin mace, idan baligi ne mai azzakarin ita kuma baliga ce mai farjin to wajaba alaihi malhusin wanka ya zama wajibi a kansu wa illam yanzila ko da ba su yi inzali ba ma'ana ko da ba su sauke maniyi ba in dai baligi da baliga suka haɗa kugunu to shi kenan yanzu wanka ya zama wajibi a kansu an gane wannan to amma idan baligi ne ya yi amfani da bali wacce ba baliga ba to shi wanka ya zama wajibi a kansa amma ita ba wajibi ba ne idan kuma baliga ce ta yi amfani da namijin da ba baligi ba to ita wanka ya zama wajibi a kanta amma shi bai zama wajibi a kanta ba an gane wannan? to don haka muhibul hashfati ittifaqi ne na dukkan malaman nan cewa idan har ya faru to yana wajen wanka bayan nan kuma akwai abubuwan da muhibul hashfati yake haddasawa a idan muka duba malaman nan suna ta ƙoƙari don ganin sun fahimtar da bayin Allah abubuwan da idan suka faru fa ibada takan iya lalacewa mutum ya yi ta yinta yana tsammanin ibada yake alhali ko ba a karɓar ibada da irin wannan halin shi yasa suka tsaya tsayuwa suka ƙididdige maganar jinin haiba suka bambanta shi da na istihaba suka ƙididdige jinin haihuwa suka ainihin ƙididdige yanayin fitar mani fi naumin auya kazakin suka bambanta shi da mujibul hashfati suka lissafa abubuwan da mujibul hashfati yake haddasawa wannan duka domin su tarbiyyantar da bayin Allah su zama masu bautar Allah da ibada karɓaɓɓa don karkaje kai ta yin ibadar da ba za ka karɓu abun Allah ba don ba a karɓar ibadar da ta kauce wa ka'ida to shi yasa shi gutar maniyi dukkanin waɗannan malamai sun yi a akan yana wajarta wanka kamar hadisin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu a yake cewa kuntu rajulan mazza'an faja'altu aghtasilu hatta tashaqqa dhahri na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi kuma a lokacin ban san hukuncin mazi ba he na ɗauka na bashi hukuncin mani duk sanda maziyi ya fito mini kawai sai in nemi ruwa in yi wanka kuma daga na gama sai wani ya fito mini sai in nemi ruwa in yi wanka har sai da baya na rika tsatsajewa saboda sanyi amfani da ruwa abun da ya matsananta gare ni sai na mika fatawa ta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa zakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam aw dukira lahu ko kuma yasa aka je aka ambata masa ga manzon Allah kamar yadda ya tura mai idad don ya je ya tambaya masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace da shi la taf'al إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة kawai abin da za ka yi idan har ka gama ziyi ya fito maka ka je ka yi tsarki ka wanke karan azzakarin ka duka sai ka zo ka yi alwala irin ta masu tsalla ka gama ba sai ka je ka yi wanka ba faiza fadaktil ma amma idan ka ga babban ruwa shine mani fagtasil wannan kam ka yi wanka to anan ne sai ya gane bambanci na hukuncin maziyi da kuma hukuncin maniyi maziyi tsarki za ka yi amma a tsarkin za ka wanke azzakarinka duka idan ma har da ya taɓa ainihin ƙawayen azzakarin su ma a wanke su amma idan bai taɓa ba su ba za a wanke su ba ina fata an gane mm. yawwa idan kuma lokacin da ya fita ya taɓa wani wuri a jikinka cinya ko wani bangare shi ma za a wanke gurin amma idan ya takaita a zakarin kawai sai a wanke shi duka sai a yi alwala shi kenan wannan hadisi ne da abu dawo da ya fita aisha tana da hadisin da take cewa su ila rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anir rajul an tambayi manzon Allah game da wani mutum yajidu al-balala wa la yadhkuru al-ihtilam sai mutum sai ya tashi kawai sai ya ga jikinsa a jike amma bai tuna sanda ya yi mafarkin ba haka yana faruwa ko baya faruwa sai mutum ya farka sai ya gan shi kawai jikinsa ya yi daɗe-daɗe da mani amma bai tuna sanda ya yi mafarkin ba to wannan tambaya an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita yace an tamtace an tambaye shi anir rajuli yajidul balala dangane da mutumin da zai ji danshin mani wala yadhkur ihtilaman bai kuma tuna ya yi mafarki ba to wace fatawa manzon Allah ya bashi qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa ya gatasilu zai je yayi wanka wannan shine fa hukuncin da malaman fikihun nan suke ɗauka suke katantanawa a littattafansu ba wai su suke kago shi ba wani rajul an tambaye shi kuma game da mutumin da yara annahu qad ihtalama wa lam yajid balalan shi kuma wannan yayi mafarkin amma kuma da ya tashi bai ga komi a jikinsa ba bai ga ya jike da ruwan maniyi ba amma kuma yana tuna lalle ya yi mafarki ka annahu jami'u gashi nan kamar yana jima'i qala la ghusla alayhi sai manzo Allah ya ce ba ruwan da ya fita a jikinsa eh to ba wanka a kansa kawai an gane wannan don haka idan mutum ya yi mafarki ya gani a cikin mafarkinsa kamar yana jima'i da mace amma kuma da ya tashi sai bai gama niyi ba to ba wanka amma da kai mafarki kamar kana jima'i da ka tashi kuma sai ka ga lalle kai mani to akwai wanka a kanka da kai jima'i baka tuna kai jima'in ba ka farka ne kawai kai kan baka san san da kai jima'in ba sai ka ga mani a jikinka za ka yi wanka wannan kuma kana ji kana jima'i a mafarkin da ka farka ba ruwan mani ba wanka an gane wannan قالت أم سلمة أم سلمة تتي يا رسول الله يا مأكين الله هل على المرأة ترى ذلك غسل ما تما إن كذا هكذا تيوانك ناجي wannan hukuncin namiji namiji in ya ga arrajul ra'a fi manamihi au kaza to mace ma haka ne in ji ummu salma qala na'am yace i inna nisa shaqaqur rijal mata ba shakikai ne na mazaje ba ai mata uwa ɗaya uba ɗaya suke da maza duk abin da yake shafar maza ya shafe su in dai dangane da abin da ya shafi fitar maniyi ne don haka ita ma mace haka ne hukuncin hukuncinta wannan turmuzi ne ya fitar da hadisi kun ga ashe lallai shi yasa aka ce ittafaqa mazahil arba waɗannan mazhabobi duk sun yi a kan fitar mani yana wajabta wanka saboda waɗannan hadisai masu ƙarfi da ainihin aka samu daga waɗannan sahabbai masu hazaƙa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi wannan mugibul ashfa wanda waɗansu suka ce mugibul kamra shi ma haka ittifaki ne na malamai akan cewa duk wanda ya tsoma kan azzakarinsa a jikin farjin kyamashi to wanka ya zame masa wajibi Matuƙar yana da hankali kuma baligi ne ma'ana baligi ne hankali banda baligin da bai da hankali wannan ba za ka sa shi sai yayi wanka ba tunda sallar ma ba zama dole a kanta ba ko ibada ba ta zama dole a kanta ba a tilasta mahaukaci yin wanka an gane wannan baligin da yake da hankali banda kuma wanda ba baligi ba banda wacce ba baliga ba su an so a umurce su da yin wankan don tarbiyantarwa an gane wannan don sabawa an so a umurce su ne da yin wankan ba don wajici ba domin wanda bai balaga ba wacce ba ta balaga ba hatta sallah da sauran wasu ibadu ba wajibi ne a kansu ba ana sa su su yi ne don su koya su saba kafin balaga ta same su ta same su sun saba da ibada ina fata an gane kamar yadda shi ne risala ya gaya mana a baya ko a gaba hmm? zai gaya mana a gaba ko? to to don haka ashe ittifaki ne akan wannan to wannan kuma ya faru ne saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa ah, idan mutum iza jalaka baina shu'abi al-arba'a idan har namiji ya zauna tsakanin rassan kyamace rassanta guda hudu sun majahadaha sannan ya yi ƙwazo a kanta faƙar waje ba alaihi huslu wanka ya zama wajibi a kansa wa illam yanzil ko da bai yi maniyi ba to shi yasa suka ce mughibul hashfati baya faruwa sai in an shiga wannan wajen to in ku har aka yi haka a ce wanka ya zama wajibi dalilin wannan hadisin idza jalasa baina shu'abi al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba alayhi al idan har ya zauna tsakanin rassan ta hudu kuma yayi kwazo a kanta to lallai wanka ya zama wajibi a kansa mace tana da rassa guda hudu hannayenta biyu ƙafafuwanta biyu shine shu'abi al'arba wannan su aka yi wa wannan alkunya ne. a aisha take cewa إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يقتل هل عليهما الغسل inda kuma suka ce idan mutum ya yi jima'i ko ya yi maniyi ko bai yi maniyi ba in dai harkan azzakarinsa ya shiga cikin farji na baliga shi ma baligi ko sun yi maniyi ko ba su yi maniyi ba wajibi ne su yi wanka hadisin nan na aisha aisha ta ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yake tambayarsa ya ce mutum ne a ahlahu ya zo ya yi jima'i da iyalinsa sun mayaksil sai ya kasa yin maniyi ya yi iya ƙoƙarinsa sa maniyi bai sauko masa ba hal alaihi malghuslu a haka ma sai sun yi wanka wannan ita ce tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da ake wannan tambaya wa wa Aisha tu jalisatu Aisha tana zaune a lokacin a gefe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni la إني zalika ana wa hadhihi thumma naktasibu yace ka gani ni da wannan sai ya nuna Aisha muna yin haka mu yi jima'i ba mu yi mani ba kuma kun mana tilo kuma mu yi wanka kenan idan har an yi jima'i an yi mani ko ba a yi mani ba wajibi ne a yi wanka shi yasa suka ce magibul hashfati yujibul ghusla in dai har mutum ya saka kan azzakarinsa a farjin kyamace to lallai ne wajibi ne ya yi wanka an gane wannan sai kuma ya ce a ina muke wa yujibul hadda kuma yana wajabtar da haddi haddi shine idan mutum ya yi zina ya yi mugibul hashfa da ya mace sai aka kama shi sai ce wallahi shi bai yi maniyi ba fa kan azzakarinsa kawai ya tsoma sai aka firgita su sai to ai shi kenan an gama yujibul hajja yana sa a yi wa mutum haji idan bai taba aure ba a masa bulala nawa ɗari in kuma mai aure ne a yi masa rajamu wannan kuma sai sharuɗan sun cika shaidun da za ku sa a yi masa hajjin guda gudu duk sun gan shi kamratahu fi farjiha ga kan zakarinsa cikin farjinta haka ka gani e kai ba haka na gani kai ba haka na gani kai ba a'a ni na same su tsaye to ba za a yi musu haddi ba sai ya ce ya eh, shi ma haka ya gani kawai har mutum hudu su zo su baka ba da shaida kana zakarinsa yana nan kaga shari'a dai kore wannan hajji ake yi so ake kaje ka tuba an gane wannan to idan kuma kai kai kadai ba aka samu matsala to wajibi ne kai wanka tunda kai ka san kai karka ce waye zina ne kai wanka ba za ka yi sallah ba ne sai ka yi wanka sannan kuma ka tuba karka zai ka ce kayi. in ka tuba Allah sai ya yabe ma don Allah yana son bayinsa su zama masu rufin asiri ko da yaushe Allah yana son ya ga asirin muminai rufe shi ya sa shari'ar zina aka yi ta tana da tsauri a wajen shaida kafin a ce an yi wa mutum haddi a zina sai abun ya kai inda ya kai sai dai in shi ya zo ya ce na a mun haddi ko kuma da sai sai sai ciki kuma ba ta da miji kaga wannan ya zama zahiri ko ita ta zo ta ce ta yi amma haka kawai ta zo ka ce ne da wance na gansu suna zina ta ce to ina ɗan uwanka uku da suka da ka nuna musu kuka ce kuka gani ta ce a'a ni kaɗai na gani ce to ƙarya kake musu sai an maka bulala tamanin kai da ka kawo labarin ka yi musu ƙazabi abu ɗaya ne kawai zai sa ba za a ma ba da suka zo suka ce eh lalle mun yi to shi kenan za ka tsira amma suka ce a ina mu ke oh, oh, oh, to ka muku kazafi in kuma ba haka ba kawo shaida uku sai ya lalumo mutum uku wanda za su zo a ba su rantsuwa lalle wallahi sun gan shi kamar turmi da ya da shi da ita kamar yadda taɓarya take cikin turmi haka na ga zakarinsa cikin farjinsa kai ba ni ma haka kai ba ni ma haka kai ba ni ma haka mutum hudun nan duk sai sun ga haka to yaushe za ka ga haka a zina ka zo kan mutane ka tsaya har ka leka ka ga kan azzakarinsa cikin farji duk yana nan har ka kira wani ya zo ya gani ka kira na uku ya gani har na hudu don da shi yana son rajamu eh eh to ai haka ake so dama malam Musa ya ce tun da haka ne shi in ya gani tafiyarsa kawai zai yake to ai haka shari'ar take so dama aka ce in ka ga mutum mumini yana cikin wani hali da baya so wani ya gani in kana da mayafi rufe shi ka wuce kar wani ya gani eh ba a son tonon asiri wa muminai mu kuma abin da muka fi so kenan so muke har bin diddigi muke yi eh, mun gano sirrin wane ne yake mu bata shi shari'a kuma ƙoƙarin rufawa mutum asiri take yi in ba ƙoƙarin rufin asiri ba ya za a yi wannan abu mai tsauri haka eh so ake yi a barka kai tuba da kanka ka tuba Allah ya zo shi yasa aka yi haka kai kuma mai son ba da labarin shi yasa aka ce amma bulalar kasafi tun da ba shaida gobe ma ka zo ka ce ka ga wani yana yi a yoko shi ne kakan unguwar dai tun da ya sha bulala gobe ba zai kara ba eh to yujibul hadda mugibul hajafati bayan yana wajabta wanka abu na biyu yana wajabta hajji amma fa idan wanda ya yi mujibul ashfa da wacce aka yi wa baligai ne don ba a yi wa wanda bai balaga ba hajji ba a yi wa wacce ba ta balaga ba hajji sannan kuma su zamanto suna da hankali banda inda aka kama mahaukata sun yi don ba su da hankali ba shari'a a kansu an gane wannan to yujibul hadda abu na biyu sai kuma na uku sai ya ce me wa yujibu sadaqa yana wajabta wa miji ya ba matarsa sadaki duka yanzu idan ka auri mace ba abin da ya haɗa ku sai rabuwa ta zo to yanzu tana da rabin sadaki kana da rabi in kuma ta bar maka duka shi kenan ta ce a ba abin da ba makera gawayi ko me za a yi da shi eh sai ka rike ko kuma ka ce a aikin da har kika amince ni kika ce kin yadda mu daura aure muka daura kuma dalili ka ya sa auren nan bai yi ba na bar niki ko kai ka bar mata ko ita ta bar maka in ko kuma ku raba an gane wannan to wannan kenan fa idan ma har an abin nan amma ba ta ci sadaki ba amma idan da kun yi mujibul azma kan azzakarin ka kawai ya shiga cikin farjinta ba ka yi inzali ba ma to ta cinye sadakin duka ko da nawa ne ka ambata yana sa ka ci sadaki mujibul hashifati mujibul hashifati yana sa abu nawa mun samu yana sa wanka yana sa a yi wa mutum haddi yana sa a ci sadaki kun gane sai kuma abu na eh, mun samu abu uku ko sai abu na hudu wa yuhassinu zawjaini yana karange ma'aura biyu idan saurayi da budurwa suka yi aure sai suka sadu saduwar farko iya mujibul hajfa kawai suka yi kan azzakarinsa kawai ya shiga cikin farjinsa sai aka fitar sai daga nan aka samu rikici matsala ta faru aka rabu to yanzu sun zama muhusinai idan da za a kama shi da shara'i cikakke na zina rajamu za a yi masa idan da za a kama ta da cikakke na zina rajamu za a yi mata don ta zama muhusina amma idan da da aka yi auren ba abun da ya haɗa ko auren ya rabu har yanzu shi zikiri ne ita bikira ce amma tun da har sun samu mujibul ashba ya ka kun zama muhusinai yanzu ba sun bulala sun wuce wannan matakin lebul su ya kai na rajamu an gane wannan to abu na biyar wai illul mutallaqata salasan lillazi tallaqaha yana halatta matar da mijinta na farko ya yi mata saki uku idan na biyu ɗin nan da ya aure ta ya kwanta da ita har ya saka kan azzakarinta a farjinta sai aka samu matsala daga nan kuma sai aka rabu to wannan mujibul ashfaq ya halatta mata ta koma wa mijinta na baya kun gane amma idan da da aka ɗaura auren kawai ya rabu ba yi mu gibir hasha faɗi ba har yanzu sai ta auri wani kafin ta koma wa mijinta da ya sake ta uku kun gane amma mujibul ashfati din nan kawai in aka yi shi sai aka rabu to yanzu ya halatta idan ta yi yadda ta gama ta koma wa mijinta na farko wanda ya sake ta uku mujibul hashafati ya halatta ya wajabta abu nawa يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة ويوسن الزوجين ويهل المطلقة ثلاثا للذي طلقها أبو نوى تو سي أبو نشيدة ويفسد الحج إذا مسين يتورى هرمين أيكين حج أن هرم كامس جمائي دما تسا تو إذا مهريه مجيب الحج فتي أغاك حج مجيب الحج فتي أنا أغاك حج ba sai an yi inzali ba ba sai mani ya fita ba muribul yana bata hajji mun samu abu nawa wa yuftidu sawma idan kuma mutum yana azumi sai muribul ashfati da mace ya kwanta da ita ya sa kan azzakarinsa cikin farjinta sai ta ce kai azumi ba muke yi to shi kenan azumi ya ɓaci mujibul hashafati yufsidu sawma yana ɓata azumi an gane to to wayannan abubuwa duka sun shafi gefen ɓangaren mu'ibul hamra ɓuyan kan azzakari a farki. wannan kuma yakan zama duka wanda ya yi da wanda aka yi wa gefen yujibul hadda idan fyaɗe aka yi wa 'yar ita ba za a yi mata haddi ba sai dai shi da ya ɗaure ta ya sa dole ya yi mata shi za a yi wa haddi an gane wannan domin ita tilasta ta aka yi wa idza ra'atil mar'atu to an komo kuma wajen gefen mata an gane wannan idan mace وإذا رأت المرأة القصة a تطهرت malam yana so ya nuna mana alamomin tsarki na mace idan tana al'ada tsarki yana zo wa mace kala biyu ko dai ta ga bai ba, ko kuma ta ga aljufu a wayi gari ko kuma kawai ta duba sai ta ga farjinta ya bushe ba alamar jini babu kuma wani alamar wannan farin ruwan to shi kenan ta zama mai tsarki ko kuma ta ga farin ruwa ya fito mata kamar ruwan farar ƙasa haka yanayinsa tajjir to alama ne na tsarki shi ma an gane wannan to idan mace ta ga ba a wannan farin ruwan to ta tsaharar to ta yi wanka wa kazalika idza ra'atil jufufa haka kuma idan ta ga farjinta ya bushe ba ta ga wannan jinin ba ya tsafo nan ma ta dafarat to ta yi wanka makana take kawai wasu suka ce idan ta ga farin ruwan sai tantazirun abin nan idan ta ga bushin ta jira farin ruwa wayansu kuma suka ce a idan ta ga farin ruwan ta dan jira har ya tsane kafin ta yi wanka wasu ka a in dai ta gabar ruwa alama ce ta an samu tsarki kawai ta yi wanka makanaha in kuma bushewa ta gani kawai ta yi wanka makanaha take kawai a bigilanta ana gane wannan karatu ko a ra'abhu ba da yaumin au yaumaini au sa'a lokacin da al'adarta ya zo mata bayan kwana ɗaya ne ta ga farin ruwan ko ta ga bushewar farjinta ko bayan kwana biyu ne ko kuma bayan awa ɗaya ne ta gan shi shi kenan dai domin ƙarancin tsarki abin nan wato al'ada ba ƙaranci wani yana iya zo mata cikin awa ɗaya ya ɗauke wani a kwana ɗaya ya ɗauke wani a kwana biyu wata uku wata sai ya yi sati wata yana kai kwana tara wata goma sha to don haka idan ka daga kwana ɗaya ne ka gan shi ko kwana biyu ko sa'a ɗaya wannan kawai sai ta yi wanka in dai ya ɗauke tattace ai kwana ɗaya ne kawai ko kwana biyu ne kawai to ai ɗazu ɗazu fa ya zo yanzu kuma ya ɗauke kai a shi wanka kawai ba ya ɗauke ba shi yasa aka ce mai al'ada duk lokacin sallah in yayi kar ta saki jiki ta ce al'ada nake ta je ta duba ta gani akwai wannan alamomi fastakal bai zo a awul jufu akwai alamar ɗaukewa in ta ga ya ɗauke to wannan sallar a yi da ita sai ta yi ƙoƙarin wanka sai ta yi wannan sallar idan kuma ta ga akwai shi shi kenan sai ta tabbatar da wannan sallar ta faɗi a kanta haka kuma in wata sallar lokacin ta yi ma ta duba ka je ka duba ka gani hailan yana nan ko ya ɗauke ko akwai alamar hasata da to idan ta ga babu har yanzu jinin yana nan to ta san wannan sallah ta faɗi a kanta sai ta jira kuma in kuma ta ga bushi sai ta yi wanka sai a yi wannan sallar da ita an gane wannan waka zalika zara ra'atil jufufa haka ne a'a thumma in awada haddahu to da ta gan shi sai ya ɗauke ta yi wanka ta yi sallah ko kuma kafin ta yi ko kuma bayan ta yi awa da a sai ya dawo mata ka san akwai wanda yana ɗan yi musu tangarɗa sai a samu matsala sai ya yi kamar ya ɗauke sai ya dawo sai ya yi kamar ya dawo sai ya koma sai ta fara al'ad abu nan ibada sai ya dawo akwai wanda yake musu haka to shi yasa yace summa Awa da haddamu sannan idan wannan jinin ya dawo mata aura asufratan au kudratan wannan kuma alamomi ne na jinin zai dawo ko ya dawo kamar yadda wancan alamomi alƙasatar bai ba a waljubuma alama ce ta jinin ya tafi wannan kuma a sufura au kudura alama ce ta jinin zai dawo an gane wannan sai ta ga faɗin ruwan ko kuma baƙin jini kudura to wannan alama ce ta jinin ta ya dawo tara katis sala za ta bar sallah summa idan a anha sannan idan ya sake yanke mata salat wa sallat kawai kai wanka kai sallah katta ce bari in gani da yanke wannan kila ba asalin yankewa ba ne bari in jira daga kin ga babu kawai ki wanka ki sallah in ya dawo kuma ki jira in ya yanke ki wanka ki ci gaba da sallah in ya dawo ki katse in ya dawo ki wanka in ya yanke ki wanka ki sallah ki dau azumi ki matsi mijinki duka idan ya dawo kuma ki nisanci wa'annan abubuwa wannan ita ce ya kamaci mace ta kula da shi walakin zalika kulluhu kadamin wahidin sai dai duka kamar jini ɗaya ne fa al'adar ta dama watakila tana yin sati to da ya zo yau sai ya ɗauke yau tana sallah ta ci gaba da sallah washe gari kuma sai ya dawo sai kuma ta ɗauke sallah ta tsayar ana nan kuma sai ya ɗauke wace gari ta ci gaba da sallah ta ce gari kuma sai ya dawo to iya dawowar in za ka ci gaba da kirgawa har sai ta ya cika duka a matsayin jini ɗaya yake wannan tsakanin da aka samu na ɗaukewa ba za ta ce wannan jini na biyu ne wannan kuma na uku na gama idda a'a tunda an ce tsarki uku wannan tun da bai wuce kwana ɗaya biyu bai dawo kadamin waidi kamar jini ɗaya yake in al'ada in yadda take yi ma a jini ɗaya za ta kirga shi duka an gane wannan don haka ba za ta kiyaye ta samu tsarki biyu ko ta samu tsarki uku a duka a jini ɗaya yake ila ittati wal istibra idan idda take yi ko kuma in ku yanga ce ko kuma wacce aka yi wa fyaɗe tana istibira'i bambancin idda da istibira'i shi idda ana yin sa ne ga wanda aka fice ta ko mijinta ya rasu istibira'i kuma ana yi ga kuyanga ko kuma matar da aka yi zina da ita kafin ta yi aure sai ta yi istibra'i ko ku yangar da za ta canja masauki kafin mai gidanta na biyu ya sadu da ita a matsayin sadaka sai ta yi istibra'i istibra'i kuma jini ɗaya tsarki ɗaya ne an gane wannan yadda kuma kun ga jini uku ne tsarki uku ga wanda take ya wanda kuma ba ya ba kaga rabin wannan ne yadda sakamako yanga haka kuma idan mutuwa ya yi wata hudu ne da kwana goma yadda sai kuma mai ciki aihuwa shine yadda sai kuma wanda ba ta al'ada ta daina saboda tsufa wata uku ne yadda sai kuma wacce ƙarama ce saboda ƙanƙanta ba ta fara al'ada ba wata uku ne yadda to wannan shine bambancin idda da istibra'i istibra'i jini ɗaya ne idda kuma ya danganci halin da iddar takar da iddar mutuwa daban da iddar saki iddar mai al'ada daban da iddar wanda baka fara ba iddar wanda baka fara ba da wanda ka dena, iddar su duka iri ɗaya ne an gane wannan? hatta ya ba'u da ma baina damaini ba za ta kirga shi a matsayin jini ɗaya da biyu ba sai in an samu tagara ma baina damaini tsakanin jinin farko da na biyu da na farko ya ɗauke kafin na biyu ya dawo an samu tazara sosai to idan na biyu ya dawo sai ta ce jini na biyu ne tazarar kamar yaya mislu kamani ya ta'ayya ne da ya ɗauke bai sake dawowa ba sai da aka kwana takwas to yanzu wa kana sani haiban musta'anafan na biyu din sabuwar haila ce ba na da bane in an samu ta ayyami au asra ko kuma kwana goma sai ya dawo to na biyu din al'ada ne sabuwa ba ta da bace fayakunu aiban mu'tanafan sai ya zama al'ada ce sabuwa dal na da ya ɗauke yanzu an samu sabo za ta iya kirga wancan ɗaya in yadda take yi za ta iya kirga wannan biyu in yadda take yi kun gane wannan yawwa wa man tamada bi haddamu wanda kuma jinin ya zarke ya ci gaba da zuba lokacin al'adar da ta saba kwana uku ta sani kwana uku ya cika kawai jini bai daina ba ko kuma kwana bakwai ta saba kwana bakwai ya cika bai tsaya ba ya ci gaba da zuba Bala kamsa ta ashara yauman ta jira har ya kai kwana goma sha biyar idan ya kai kwana goma sha biyar sun mahiya mustahaba in bai sake in bai dauke ba to yanzu ta zama mai ciwo jininta ya zama istihaba ba haila ba jinin haila baya wuce kwana goma sha biyar daga kwana goma sha biyar ya ɗauke ko bai ɗauke ba za ta yi wanka da ci gaba da ibada da kowa yake cikin bayin Allah na gari za ta yi sallah za ta yi azumi za ta shiga masallaci na kaba ta yi ɗawazi ta yi dukkan koni mijinta ma ba haramta mar ita ba an gane wannan domin jinin ba na al'ada ba ne jinin istihaba ne jinin cuta ne wannan sai a nemi magani shine ta taɓaharu za ta yi wanka wata sumu za ta yi azumi wata salli za ta yi sallah wa ya akiha zaujuha mijinta ma yana bukata zai iya saduwa da ita wannan kenan wa idan qata'a jamun nifasi idan ya mace ka aihu an ce wajibi ne ta wanka in ya ɗauke ko to idan jinin aihuwa ya yanke wa ya mace wa in kana qurbal wiladati ko da dab da aihuwa ne dab da aihuwarta ne sai jinin ya ɗauke daga aihuwarta kawai ba a ta lokaci ba sai jinin ya tsane to yanzu za ta je ta yi wanka shikenan ta ci gaba da tsafta bayan ta yi wanka na farilla kuma in an kira sallah da ita za a yi sallah za ta yi azumi za ta yi dukkan wani abu da ake yi ko mijinta ma ba a haramta mar ita ba an gane wannan walau kana qurbal wiladati in salat ta yi wanka wa sallat ta kama sallah wa in da bi haddamu idan kuma jinin yaki tsayawa ba ya ci gaba da zuba jalasat 60 laila za ta zauna kwana 60 wannan kamar mazhabar shafi'iyya da malikiyya kwana 60 ne ƙarshen jinin aihuwa, amma hannafiya ambaliya, kwana 40 ne lura da wancan hadisi su kuma lura da bin diddigi da aka yi tsayi sai aka samu matan da suke kai kwana 60 sun fi yawa akan masu tsayawa a 40 sai suka tafiyar da mazhabar su akan kwana 60 wayannan kuma lura da hadisi suka tafiyar da mazhabar su akan kwana arba'in ana ganewa ta magatasalat bayan kwanaki sittin ya ɗauke ko bai ɗauke ba to za ta yi wanka wa kanat mustahaba yanzu jininta ba na aihuwa ba ne jinin ciwo ya zama jinin istihaba salli wa tasuma tuqaw za ta iya yin sallah da shi za ta yi azumi da shi za a take ta da wannan jinin ba na aihuwa ba ne ba kuma na haila ba ne jinin istihaba ne shi kuma jinin istihaba baya hana ibada an gane wannan to wannan shine karshen wannan babi ma yajibu min ulwudu wal ghuslu nan za mu ga ko no to haka raman Allah ehe eh. eh sai ka yi wanka sai ka sake sallar da kai eh za ka yi wanka ka sake wannan sallah da kai da ba ka gani ba shi kenan sallar ta sha amma tun da ka gani za ka sake ka eh إيه، كفرة فطن أو كدرة فوبكي صابون هلاني صابو وجل صابو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله آه يا يعني mu dage wa ainihin kula da littattafan fikihu da kyau domin su ne suke taimakawa ɗalibi wajen ba da fatawa da shauransu tun daga shi muna ta ƙoƙari wajen hadisai sannan kuma ka zama mai furu'a kaga sai ka haɗa in ka ɗauko furu'a sai ka ɗauko hadisin da za ka ɗaure ta da shi sai ka ga ka tana fita daidai ba ka samun matsala kar ka zama baka da fikihu wani abu ka zo ka rinka ainihin wato kafir kafirta waɗansu haka kawai kana bata musu ibada lokaci kankani ko to idan kana karanta littattafan fikihu za ka zama adili a wajen hukunci za ka zama adili a wajen fatawa ba za ka rika yin kama karya ba amma idan ba ka yi ilimantojin furu'a ba ba za ka yi adalci ba don wata ran za ka in aka zo wane yana kaza a sallarsa yana yace a wannan ai bai da sallah bid'a yake ya kaba wa sunna don ga hadisi ko to amma idan kana da furu'a Allah ya fahimtar da kai zo za ka san yadda za ka fito wa fatawar idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nufi bawa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini fiqhu shine fahimta ko shine ma'anar fiqhu yafqahu qawli don su fahimci magana ta ko idan shi yasa a lokacin da annabi Musa yake addu'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani sai yace yafqahu qawli don su fahimci magana ta abinda da ake nufi da fiqhu fahimta don baka da fiqhu baka da fahimta a addini shi ake nufi fahimta kowane hadisi akwai fikihu a jikinsa kata-kata kun gane ko to in ba ka da fikihun wannan hadisin baka fahimce shi ba kawai ka dai san shi amma ba ka da fikihunsa kowace aya tana da fikihu in baka fahimci fikihunta ba to baka fahimce ta ba an gane wannan to Allah ya mana gamdakatar Allah ya gane da mu abinda ba mu gane ba addinin mu ya tunatar da mu wanda muka manta ya agaza mu da aiki da wanda muka gane muka sani Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata ya taimake mu da nisantarta Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin bayansa nagarta, waɗanda Allah ya sanya albarka a rayuwarsu ta duniya da ta lahira da mu da mu gaba ɗaya Allah ya gafarta wa magabatanmu iyayenmu malamanmu shugabanninmu waɗanda suka gabata ta imani Allah ya musu rahama ya kankare musu kurakuransu ya yafe musu Allah ya ainihin nauyaya mizanin ayyukansu na alkhairi waɗanda kuma ainihin suke raye tare da mu iyayenmu malamanmu shugabanninmu gaba ɗaya Allah ya taimake mu tare da su mu mutu da imani Allah ya karbi rayukan muna musulmai masu imani Allah ubangiji ya sanya wa ainihin rayuwar shugabanninmu albarka tare da imani da adalci da tausayi Allah ka sanya wa rayuwar malamanmu albarka su zamanto masu tsayuwa akan gaskiya da kiranmu a kanta Allah ka sanya wa rayuwarmu albarka mu zama masu ƙaunar malamanmu masu halartar inda suke masu shauraron su masu bin abun da suke gaya mana Allah Ubangiji ka taimakawa rayuwar iyayenmu su zama masu kokari wajen tarbiyya wajen ainihin wato dora mu akan daidai Allah Ubangiji ya karbi rayuwarmu da mu da su gaba ɗaya akan imani Allah mun roƙe ka alkhairi ga duniya da lahira Allah mun roƙe ka imani mai tabbata Allah mun roƙe ka arziki mai albarka wanda zai zama amfani gare mu duniya da lahira Allah ka ba mu zuriya ta gari Allah ka ainihin arzuta mu da ainihin hashiya ta gari Allah ka rufa mana asirin mu duniyar mu da lahiran mu Allah ka taimake mu da tuba a lokacin da duk ainihin muka gane mun yi kuskure mu tuba Allah kuma ya arzuta mu da kyawawan addu'o'i waɗanda suke amsassu abun Allah Allah ubangiji ka taimaka mana ka agaza mana Allah mun kare ka da bukatunmu Allah kowa cikinmu yana da bukata mu da muke nan da yan uwanmu musulmai waɗanda ba sa nan Allah ka san bukatunmu ka san damuwarmu ka san matsalolinmu mun ambata ko ba mu ambata ba Allah Allah kowa ya kudurci niyya a gare ka ya Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi na sharri kuma ka canza masa su su koma alkhairi ka kare shi daga dukkan abin da yake tsoro ya Allah wanda ya sani ya tuno da wanda bai sani ba Allah ga mu nan bayinka ne ba mu ma yawa ba damuwar mu bata ma yawa ba bukatun mu su ma yawa ba kai ne Allahu samad kai ne abun nufi da bukata kai ne kace a roƙe ka za ka amsa Allah mun roƙe ka ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين